A jihar Kano 'yan kwadagon sun yi tattaki zuwa gidan gwamnati ƙarƙashin jagorancin shugabansu Kwamar Kabir Inuwa. Gwamnatin nan kafin ta hau ta yi alkarurruka da dama. Na farko ta ce za ta sama wa matasa aikin yi, za ta sauƙaƙa wa talaka rayuwa za ta buɗe hanyoyin kasuwanci sannan kuma ma'aikata su ma za a yi musu wani package wanda za su ji daɗi amma daga ciki ai kaga babu ko ɗaya talakan najeriya yau ba zai iya ciyar da kansa so ɗaya ba ma ba ma so uku ba akwai wa'anda suke bi su nemo dusa a wara su ci akwai wa'anda suke bi su ɗauko abin ga kanzo su ci talaka kenan shi ya bayar kuma shi yake shan wuya su suka zaɓa kuma gashi nan ana gasa su kwamar maimuna garba kenan mataimakiyar shugaban ƙungiyar ƙwarigon ta NLC reshen jihar Kano. Shugaban ma'aikatan gwamnati Abdullahi Musa shi ne ya karɓe su a madadin gwamna Abba Kabiru Yusuf. Ana ta tsari daidai da wannan wata mai albarka da yake tahowa watan Ramadan ofishin SSG da sauran offices ana nan ana ta planning da za a fito da abubuwan da za su kawo sauki ga wannan raɗi da mutane suke ciki. A jihar Jigawa kuwa 'yan kwadagon ba su kai ga mika su ba ga gwamnatin jihar al'amarin da wasu ke alakantawa da karancin fitar mutane amma shugaban kwadagon a jihar ta jigawa kwamarin sanusi alasan mai gatari na cewa kasancewa yau muka fara sai muka ɗauki yau a matsayin ranar da za mu yi mun fito daga inda muka taru a gaban university ta abud ga abud sai muka taho kuma nan main office dinmu a nan muka yi lecture muka sanar da mutane wannan purpose na wannan dalili na yin wannan zanga-zanga kuma a gobe idan Allah ya kai mu ita ce ranar da za mu tafi domin mu meka korafe-korafen a gurin gwamnati. A jihar Zamfara ma ranar farko ta zanga-zangar 'yan kwadagon ta fuskanci rashin fitar jama'a sai dai sakataren LLC a jihar Kwamar da Ahmad Gusau ya yi tsokaci. Ita kalma ta kwadago ai dan gaba gaba dan kwadago ne mai keke na pep dan kwadago ne mai toye sai a bakin titi dan kwadago ne so duk wayanda suka zo 'yan kwadago ne ko da yake yan kwadagon sun mika rubutaccen takarda ga mataimakin gwamnan jihar Kebbi sanata Abubakar Umar amma rahotanni sun ce babu wani armashi dangane da yadda al'amura suka wakana a can sai dai a jihar Sokoto bayan tattaki da 'yan kwadagawan suka yi shugaban kungiyar NLC a jihar Kwamar da Abdullahi Aliyu ya ce. Kuma mu yi matukar farin ciki yadda kun kai to kun kai kwamfalaye ga wannan abu protest da aka yi. Wannan zanga-zanga ta ƙunshi komi da tsaro da tsadar rayuwa da tsadar abinci da rashin kuɗi ga jama'a da kashe-kashen mutane da ke nafas kai. Yanzu abin da shama mutane kai yunwa. muna kira ga mai girma gwamna kamar yadda ya alkawali shi ba da wajib a waɗannan da paletis ga ma'aikatan gwamnatin jiha da ƙaruman hukumomi. A iya cewa dai ranar farko ta wannan zanga-zanga bata samu ta goma shin da ake zato ba. a shiyar arewa maso yammacin Najeriya musamman la'akari da yadda mutane suka ci gaba da zirga-zirga a titunan birnin Kano da na Katsina da Sokoto da sauran garuruwa na shiyar duk da cewa suna korafi game da tsadar rayuwa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.